أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوى masu البركة بركة mu sake saduwa a daidai أتشون شرنا a خطب الحالمي wanda ke zuwa mai taro a daidai wani lokaci mai albarka a daidai wani lokaci muna tare da fadilatu shek eh, doktor eh, abdallah ibn awad al-juhani wanda shine zai kasance da mu a cikin wannan a insha Allah ta'ala wanda a halin yanzu malam yana eh, kan mambari kuma ladanin mu na wannan rana mai albarka ladaninmu mai albarka majid ibrahim shi ne ke abbas yake kiran sallah a wani lokaci muna dakon kammala kiran sallah malam da izinin allah ta'ala domin haɗuwa da shi a cikin wannan rana mai albarka muna kuma fatan allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da mu ya inganta mana addinin mu da kuma abin da malam zai karanta da mu insha Allah ta'ala a cikin wannan rana mai albarka godiya za tabbata ga Allah wanda muke neman taimakonsa muke neman gafararsa muna neman tsarin Allah daga tsarin kawunanmu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 يا أيها الناس اتقوا يعني ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع yi na Allah ta'ala da manzon sada'a don da hakika ya samu babban rabo أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولنخلص له الأعمال والمراقبة في جميع الأمور gaba da cikin halaye ko mu nemi kusanci zuwa gare shi da an riga abin da zai yarda da shi kuma mu nisanci duka abin da zai sanya shi ya fusata lalle hakika ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana mai cewa mai wayo shine wanda zai wanda kansa a wajen ba da sau kuma ya aikata abin da ya amfani shi bayan mutuwarsa da jayi shine wanda bai san zuciyarsa ya dinga kuma buɗe saboda daga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Umar bin Khattab Allah kara masa yadda yana cewa ku yi makawuna ku hisabi kafin a muku hisabi kuma ku auna ayyukan ku kafin auna muku kuma ku yi shiri domin saduwa da ubangiji a ranar da girma rana ce wanda za a ji jiran kowa da aikinsa babu abin da zai ɓoye ga Allah subhanahu wa ta'ala ku sani ya ku bayan Allah cewa nabi sun ina cikin mutane a cikin hisabi a gubar kiyama shi wanda ya muka sai hisabi ga Allah ta'ala a wannan duniyar sannan suka dace da abin da ake so su tsaya gare shi na baki su da damuwa su idan ya zama cewa abin suke damuwa a kan zuwa ga Allah sun tafi da zai to ya zama cewa sun yi riko da shi abin da zama mai nauyi ga hisabi a gubar kiyama shi ga waɗanda suka kiyaye iyaka kuma suke yi riko da abin ba a hisabi gare shi ba suka samu ubangiji kuma Allah ta'ala ya riga ya yi musu hisabi a kan abin da suka aikata kamar misalan zama ya ku bayan Allah babu wani daɗi ga rayuwa babu jin daɗi a cikin sai tare da yalwar ƙirji da kuma sauƙi a cikin zuciya ta yadda mutum zai samu wannan ƙoƙari ya samu kuma haske na imani kuma ya rayu akan wannan yaƙini na Allah da wajalla kuma wannan shi ne abin da Allah ta'ala ya so ɗan adam ya tafi a kansa a cikin wannan rayuwa ta duniya wannan ita ce alama ta rabauta shabawa da kuma shiryarsa kuma hakika Allah ta'ala ya shirya da shi kuma ya mai baiwa da tawfiki da tauhidi da kuma sauƙaƙa masa hanya Allah ta'ala yana cewa duk wanda Allah ta'ala ya so ya sauƙaƙa mai hanya zai yaba ta mai kirjinsa da imani da musulunci wanda kuma Allah yake so ya batar da shi zai sanya kirjin ya zama kuntatacce kamar yana hauhawa ne zuwa ga wani sama haka nan Allah ta'ala yake sanya tsoro da kuma damuwa ga wanda ba su imani ba وتلا رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم يا كرم تعالى الله تعالى بيك سوى الله تعالى يشرد شيء يلوى تامي كرجين مسلم من الله صلى الله عليه وسلم ينا سوى لن يهئتا هسر إذن يسجد كرجي سيلي يلوى تاشي سياك سياما يشن الله ون ينا دول إلمي دام زم سجد هكا يقول نعم شيني كوشي ون جدان المئي دكما قريب كوما zuwa ga gida na dawwama da kuma tanadi wa mutuwa kafin ta zo hakin da wani hadisi shari'a da kuma tauhidi dalilin yake sa a samu yalwar kirji aka san su a cikin zuciya mutum zai samu jin daɗi ne a farko rayuwarsa kawai amma wannan farko ne kawai na jin daɗi wanda takaitacce ne wanda kuma ba zai dawwama ba har ya zama cewa bawa bai samu kuma sai hasara da tsinci shirka kuma ita ce mai tsakarwa, wanda ita ce mafi girma kuma a wajen tsinka su ƙarfi yana daga cikin abin da zai kara mana yawan kirji shi ne yawa ta ta alqur'ani zuciya za ta sake samun yalwata da kuma sanin ubangiji a tahanin hannun sanin tadabburi da alqur'ani haka nan sanin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ma dalili ne za ta sa mutum ya samu wannan yalwata din yana bin maganarsa da aikinsa da abin ya tabbatar a gabansa abinda zai sa musulmi ya samu yalwa a kirjinsa da duk wannan zai zama cewa dalili ne na yalwata kirjin mumini har ya zama cewa ya fi komai a cikin duniya da yake tare da ita yana daga cikin dalilin ke kawo mai wannan isra'u sadar din iman da kaddara alkhairin ta ko sharrin ta dakin ta tsakin ta da yadda da abin da azza Allah azza wa jalla yayi bayani a kansa idan har bawa ya san wannan cewa duk abin da ya same shi bai kasance zai kauce masa ba abin da kuma ya kauce masa bai da mu kasance zai same shi ba to bawa ba zai zama cewa ya a akan abin da aka aikata masa ko abin da ya wuce masa ba zai da a akan sa da haka bawa idan ya lizinta abin da Allah azza wa jalla ya kaddarta masa kuma Allah ta'ala baya yi aikata abin da ya ga ce ba alkhairi ba to lokacin bawa da samu yalwa a cikin zuciyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalansa yana cewa al'adari a cikin al'amarin mulmini al'amarin su dukkanin su alkhairi ne idan alkhairi ya same shi sai ya ji daɗi sai ya gode Allah sai ya ƙara masa idan kuma wani cutarwa ta same shi sai ya haƙuri sai zama alkhairi a gare shi imam muslim ne tona idan muka tsaya muka fuskanci kaddara muka jahilci al'amuran da suke gaba idan muka miƙa al'amari zuwa ga Allah wanda shi ne wanda sanin abin da yake da bayyane mun sani Koma mu sani ba za mu kaddara cewa lalle wannan alkhairi shine abin da Allah azza wa jalla ya zaba mana da aka zabar Allah ga bawansa shi ya alkhairi akan zabin da bawa zai da kanki kamar yadda zuwa cikin asar da za ku ga gaibu to da kun zabi abin da ko yake wajibi gare ku yana da gaskiya mun tsara mana yau nan kirji shi ne kyautata mu sau ɗan uwan musulmai da abin da za mu iya na dukiyarmu da kuma matsayinmu domin mai karamci a cikin mutane shi ne wanda bi kowa ya lokaci da bi kuma ya bi kowa sauki a cikin rayuwarsa marowaci shi ne wanda bai da komai a wajen insani ga waninsa ya fi kowa kunci a kirjinsa kuma ya fi kowa ya yin mummunar rayuwa yana daga cikin abin da za mu samu da zimtar jama'ar musulmi yana daga cikin abin da ya kara mana wannan jin daɗin ya kawo mana da guluwi da kuma gishi wannan dalilin zai sa mu zalunci musulmai ɗan uwanmu mu so mu kawo na mu kuma alkhairi ga yadda muke so musu mu ƙi masu abin da ya fitar da su kamar da muke ƙi ma kawo na mu saɓanin har mutumin zai cutar da su ya kuma shagaltar da suka a gare su da kuma cutarwa a gare su ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah kuma ku haɗa tsakanin ku ubangijin ku kuma ku kyautata bibiyar ku ga sunnar ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuna masu rabauta kuma samun jin daɗi a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ta'ala ya tawaje yake ga wanda Allah ya yi masa kirjin sa daga cikin yana kan hasken imani da ubangijin sa bane tabbata da waɗanda zuciyarsa su kankashe daga ambatan Allah lalle wa'annan suniya cikin bata mabayyaniya Allah ka yi kirjin mu ka sauƙaƙa al'amarinmu, kuma ka gafarta mana zunuban ka cika mana kyawun ayyukanmu ya Allah ka gafarta mana da mu da iyayenmu da dukkanin sauran musulmi ya rayayyu da kuma matattu lalle hakika kai ne amsa addu'a ne ya ubangiji الحمد godiya ta tabbatar ga Allah alhamdulillah godiya ta tabbatar ga Allah mamallakin mulki yana ba da mulkin ga wanda ya so yana kwace ga wanda ya so yana ɗaukaka wanda ya so yana kuma kwace kaskasar da wanda ya so alkhairi duka a hannunsa yake lalle yana fitar da dare daga yini yana fitar da kuma yin daga dare yana fitar da matacce daga mai rai daga matacce ya fitar da kuma matacce daga rayayye yana azurta wanda ya so ba tare da hisabi ba na ce da ba abin bauta daga gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai lalle kuma hakika lalle ba mu muhammadu bawon sani kuma manzon sani ina da abinci da albarka ta tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da wanda suka bi tabarkin gaskiya sai kyautawa ne yawa أما بعد يا عبادي الله اتقوا الله حق تقاته واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واتقوا كتاب ربكم وتمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما a cikin abin da yake gare ku da kuma yake kanku za ku rabauta za ku shiri ku da'a gare shi akan abin da aka umarci jagororinku za ku mutu akan al'amarin da za a taimake ku ya ku mutane lalle hakika Allah yana ba da duniya ga mumini da kuma kafiri ya baya ba da addini kuma sai ga wanda kaɗai yake so lalle hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mamaki cikakken mamaki da bawa Abdullahi bin Amr bin As Allah ya kara masa yayin da ya ganshi yana gyara فأراد أن يخلي قلبه من التعلق بالدنيا ويستشعر بقرب أجل الاستعداد إيه؟ له فقال عليه الصلاة والسلام سيمن لك الله صلى الله عليه وسلم من جاء الأمر يبسيء أبو ذاك من أبو مايك أبو داود الزرمي يجعل الأفئة أنه ولدت لنا شغلة ودنيا تزمي تشي سجل إذا ممكن يقوم كيوا زوا جن الجنيا كذلك يقول يا سيسا كينا بقى توا يدوا زوا جا أفندكم يتنوء نبي ينا بقى توا زوا جا نبي وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب إن الرغبة في الآخرة تعني إهمال الدنيا واتباعها وتركها لقربات الدنيا والرغبة إلى نعيم الدنيا kaɗai kawai ba a duniya wajen noma ne da wajen kuma samun duniya da jin daɗin ta zuwa ga lahira dan ka gyara rayuwarka ta lahira da kuma ɗauke maka sani da fasadi a cikinta da kuma mai da ta'addanci da wanda ya zalunci zuwa ga abota haƙƙinsu da kuma tabbatar da alkhairi da adalci gaba ɗayan mutane duk wannan dalili ne zai sa ka samu wani gudunar lahira zai zama ka tabbata akan wannan tsari da kuma awo lalle hakika bawa wanda yake cike da ni'ima ta Allah ta'ala yana iya yiwuwa ma ya zama cewa yana karɓar abubuwa masu yiya da kuma tsuntsunci a rayuwa ba tare ya sani ba ya zo daga hadisi uku ba ibn amir ya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan Allah yana ba bawa abin da yake so a duniya kuma yana tabbatar a kan sabo to wannan ba komai ne illa istidraji ta lalace Allah ke maka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta fadin Allah ta'ala cewa yayin da suka manta abin da aka musu ambato da shi sai aka bude musu duniya gaba daya na duniya da jin daɗi har sai da aka basu abin da suke so sai muka yi masa samu guda daya na azaba lalle wanda ke da imani shine wanda san cewa ita duniya ba wajen tabbata kowa ba ne waje ne kaɗai wanda yake na al'amarin duniya da zai gyara lahirar su da shi manzala ya cewa jibril na gaya min cewa ka rayu a nan duniya ka sani cewa kuma za ka koma zuwa ga lahira kuma ka yi so abin da ka so kawai تفني سوى لنها تيكا كان يقوم عن زوى الله إمام الطيالة سني رسول حديث أتسمتنا دكم مساعد بيهق يتشعب الإيمان لن يقولنا حديث من عند تكي ثم رأي الله هنا جباء إذا مكسوني الأمر إني وإن جباء ذام إتوك بشباء إيسا لا تسفليني جباء وإن الله إذا إيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسليمي ليوا لن يقولنا دليل من يساك سامون يلواش في التنزيل دكم سوى al'amari lalle hakika ba ya da ba a daga addu'a sai da salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sallah ba salati ba tabbata ko sallah ba ta tabbata sai da salati gare shi duk wanda ya yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai yaye masa bakin cikin sa ya biya mai bukatar gafar ta gafarta mai sa, ya daga darajarsa ko ya cancanci ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara albarka ga wanda mai babban matsayin nan da kuma wannan kwarin nan ne albarka mai gongarwa Allah ka garin da kalifin ne shirin guda hudu abubakar da umar da usman da ali da sauran kuma sahabbai na annabi kan gaba da kuma matansa uwayen muminai da iyalan gidansu alkasassu masu tsanci da wanda suke fi tafar da gaskiya a izon ta da tsiyama Allah ka yi gudun mu da da su da ya bako yawa ka da kyautawar ka ya ubangiji masu rahama Allah musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai tsare mutuncin addini ya Allah ubangiji talikai Allah ka tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a garuruwan mu Allah ka tsare mana shugaban mu karim al-harmin sharifain da riman sa daga dukkanin abinci Allah ka tsare shi kiyayewar ka ka tsare ka karfafe su karfawar ka ka dauka kalmar da su ya Allah Allah ka zama gasa gare su wajen tabbatar da su ne karfafa su ya Allah wajen taimakon addinin ka da kuma kiyaye garin ka da kuma tabbatar da garuruwa da kuma aikin littafinka da sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da tuluman kasira Allah ka dace da dukkanin jagoran musulmai ga abin da kake so kuma kai da shi Allah ka dace da shi aikin littafinka da kuma yin sunnar aiki da shari'arka Allah ka dauke mu tsadar rayuwa da annoba da riba da zagigi da ƙasa da kuma jarabawa da jini cikawa abin da ya bayyana da abin da bai bayyana ba a kan wannan gari ina ne musamman da sauran garuwa na musulmai gaba daya Allah ka taimaki eh, eh, addinin ka littafin ka da sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bayan ka na kwarai Allah ka ceci wa'anda suke masu rauni musulmai ko ina suke Allah ka ceci musulmi masu rauni ko ina suke Allah ka ceci masu rauni musulmai ko ina suke فقال جننس وركد da marasa lafiya su ka yi afuwa ga wanda ka jarce su Allah ka zama mai karfafa gare da kaune taimako Allah mai karfafa gare Allah ka taimaki sojojin mu da ba bakin iyaka Allah ka tabbatar da gidadagan dagansu ka taimake akan yan ta'adda azzalimai Allah ka gafarta mu dukkanin mu musulmai wanda ka shehida gare ka da wahadaniyarka da kuma annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzancinsa kuma suka mutu akan haka Allah ka yalwata masu damuwa daga cikin damuwa ka fitar da su a cikin kunshin su ka warkar da su ya Allah ka bada kuma mara wanda ke bi bashi Allah ka ja musu bashi ya ku bayan Allah lalle hakika Allah yana umarni da kyakkyawan aiki da kuma ba mara abota haƙƙi haƙƙin su yana hanya kan alfasha da abin da ta'addanci yana muku wa'azi akan wannan wala Allah za ku asu ku ambaci Allah mai girma zai ambace ku ku gode masa akan ni'imominsa da fallarsa zai ƙara muku lalle hakika ambatan Allah shine mai girma Allah yana sanin kuma abin da aikatawa أنا من فضيلة الشيخ الله أكبر الله أكبر عواد أشهد أن لا إله إلا الله كتب أساسا للبركة واللي من مجانا أكن دليل سامو يلوى هيك الجيب da سامو أمنتي دا الخير جباوة ga الدنيا a nan ta da bawa zai samu biyan bukata ta alkhairi tsakaninsa da ubangijinsa da wannan alkhairi da yake nema a nan duniya da kuma lahirarsa lallai fadilatu shef ya ja hankalinmu matuƙa a wajen riko da wannan dalili da zai samu samu yalwar ƙirji da kuma kwanciyar hankali a tare da mu da samun alkhairi da yake wajen Allah subhanahu wa ta'ala tare da kuma alkhairai da suke cikin ni'ima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala mu sani ya ku bayan Allah alkhairi yana wajen Allah sharri kuma da gare mu yake Allah na jararta mana da dukkan waɗannan abubuwa gaba ɗaya don ya ga haƙurinmu da juriyarmu da kawaikinmu da kuma abubuwan da za mu nema a wajensa duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mai gamdakatar a cikin abubuwan da ba mu iya yin su sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai wani da hakika wannan bawa ya rabauta ya samu kuma alkhairai da wajen Allah subhanahu wa ta'ala mala ya ji hankalin maka abuwa da yawa a cikin wannan kuɗuwa tasa da ya mana ita akan dalilin za samu samu yalwa ta ƙirji da samu aminci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mala ya karantar da mu cewa mu riƙo da littafin Allah ta hanyar bin umarninsa da kuma hannuwa akan abin da Allah ta'ala ya yi a kansa a yi dabburi a cikin ayoyin alkur'ani da ma'anoninsa a gane inda Allah ya umarni a bi umarninsa a gane inda ya hani a hannu akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hani a kansa a san abin da Allah yake so a dage wajen yinsa a san abin da Allah baya so a dage wajen barinsa shi Allah subhanahu wa ta'ala mai yalwa ne da jin kai da bayansa da tausayawa gare su da kuma yi masa afuwa akan abin da suke neman afuwarsa a kai haka aiki da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dalili ne zai sa mutum ya samu wannan yalwa ta tsirji da natsuwa da kwanciyar hankali a tare da wannan rayuwa da muke cikinta sanin kowa ne addini shi ne kadai abin da Allah subhanahu wataala turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi addini shine abin da Allah yake so addini shine abin da Allah subhanahu wataala ya yi umarni da bayi su aikata abin da ke cikinsa na umarni da kuma hani ta hanyar annabawan Allah subhanahu wataala da haka yin aiki da abin da Allah turo annabawa dalili ne da ke sa mutum ya samu karɓuwar aikinsa tsakanin ubangijinsa da kuma amincin da Allah subhanahu wata'ala yake so bawa ya riko da shi ta hanyar da bawa zai gane cewa lallai babu wani abu da zai aikata ma Allah ta'ala ya farin ciki da shi idan ya saba makarantar annabi Muhammad sallallahu alaihi haka mutum ya duba zuwa ga me Allah ta'ala yake ya bari yi kokari ya bar shi ko zuciyarsa na so ya ci gaba da aikata wannan abu ko zuciyarsa ba sa so wajibi ne ga musulmi ya haƙura ya kawo da kai ga dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ce bayan sun haka mu'amala da mutanen kirki dalilin ne ke sa mutum ya samu yalwar kirji mu'amala da ashiraran mutane mutanen banza dalili ne ke sa zuciya ta zama cikin kunshi ka zama cikin damuwa ka zama cikin wani irin yanayi wanda za ka samu kanka a cikin musiba da bala'i saboda kadai ka kauce makarantar wa Allah subhanahu wa ta'ala kana mu'amala da mutanen banza wanda za su kai ka zuwa ga rayuwa mafi haɗari wadda babu daɗi a cikin ta ku sani ya ku bayan Allah zama da mutanen kirki yana sa ka samu rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala zama da mutane waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ka zama da su ka fi karanta karantar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan zai sa ka samu masu yi maka wa'azi masu tunatar da kai da maka faɗakarwa akan abin da ka gafa gafala gare shi da dawo da kai akan hanya akan abin da ka zami a kanka kuma mu sani kamar yadda malai biya mana ita duniya Allah na bada ita ga musulmi yana bada ita kuma ga kafiri amma musulunci Allah baya ba da shi kafiri baya ba da shi kowa sai wanda Allah kaɗai ya zaɓa yake sonsa yake ƙaunarsa yake so ya sa shi cikin rahamarsa to wannan bawa sai Allah ta'ala mai dambakatar da musulunci don ya sa shi cikin aljannar sa madaukakiya idan Allah na son bawa sai ya girmama shi ya ɗaukaka shi ya fifita lamarinsa akan lamarin kowa ya sanya shi daga cikin bayinsa nagartattu ya sanya shi daga cikin bayinsa alintattu ya sanya shi daga cikin bayinsa nagartattu kuma yantattu Allah shi ne kadai wanda idan abubuwa suka yi tsanani ake koma zuwa gare shi idan abubuwa suka yi zafi ake neman agajin karshe rukunsa babu wanda zai baka mafita a cikin wannan rayuwa da kake cikin in ba Allah ba ba wanda zai maka agaji na gaggawa idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ba wanda zai tausaya mai yanayin da kake ciki a matsayinka na bawa mai kaskantar da kai zuwa gare shi mai kai kuka zuwa gare sa mai neman sa mai kuma yadda da kaddararsa idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ku sani ya ku bayin Allah Allah ya gabatar da al'amura na shari'a ga bayi don su yi samun yardarsa a cikin wannan umarni na shari'a ya kuma tsoratar da mu akan abubuwa na haramun wanda ya kamata mu kauce musu don mu yi ƙoƙarin kauce ma da kuma azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala da samun aminci da yake wajensa da yardarsa da kuma samun gafarar Allah subhanahu wa ta'ala kada musulmi ya taɓa yarda ya ƙasa a gwiwa wajen samun alkhairai da albarkatai da Allah subhanahu wa ta'ala ke ma bayan ka gamda ka tabbata ku sani ya ku bayan Allah ku halittun Allah ne kuna ƙarshen umarninsa da kuma hannunsa idan ka gabawa yana saba ma Allah kuma Allah yana ba shi abin da yake nema na duniya yana ba shi jin daɗi yana ba shi manya-manyan ababen hawa motoci da manya-manyan gidaje da abubuwa masu tarin yawa na kuɗaɗe wannan ta lalace Allah ta'ala ke masu kamar da zuwa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkanin bayi abubuwan tambaya ne a gaban Allah subhanahu wa ta'ala gobe na kiyama mun kokari mu dage mu nemi amincin Allah ta'ala da kuma yaddarsa da gafararsa da afuwarsa a madadin fadilatul shaykh doktor Abdullah ibn Awad al-Juhani da ke ƙoƙarin ƙarƙare sallah ta juma'a a wannan rana mai albarka eh, jagorancin wannan gida na talabijin ta afirka tv series da sauran uwanmu da ke cikin studio suka sada mu da ku da ladanin mu na ji ibrahim mazid abbas ne na fasa na gabatar abdulmusalim muhammad awal gasa lokacin mutum salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh